أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد على آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya karɓa أيكم من الخير Ya farta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo yau litinin rana ta farko a mako da muke karanta na littafi mai tarin albarka da alkhairi tarin albarka da alkhairi sahihul bukhari na jin muna yau 23 ko ga watan zulqa'ada na wannan shekara ta hijiriya 1447 wanda ya yi daidai da 11 ga watan biyar na shekarar miladiya 2026 muna nan dai a cikin littafin kitabu tsibbe littafin da ya tattaro mana wato magunguna daban-daban daga manzon tsira Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mun karanta babi ɗaya biyu uku har zuwa bakwai yau da yardan Allah za mu tashi a babi na takwas babu talbinati lil wannan mun yi shi a can baya at-talbina wajen alkitabul kitabul aqima wal asriba kitabin da ya tattaro mana wato hukunce-hukuncen abinci da ababen sha a musulunce to a talbina wani irin kunu ne ake yi a mai kauri haka wanda ake ana yin shi da garin alkama wani sa'i aka nika dabino a sa ciki garin alkama ko a nika dabino a sa ciki ana sa masa nono ana sa mai nono akwai wani irin kunun gero da da ake yi za a samu gero wanda yake da laushi bai bushe can takarau ba a sa a wuta haka a sa a wuta a sa a wuta sai a zo ana ana cire shi to wannan ɗin ana daddaka shi haka a sa mai madara ban san ko waɗansu sun san irin wannan ba yana da daɗi kwarai da gaske to talbina ɗin na yawa tun eh mu ma can haka ka san hausan ko wani waje sai ka ji shi daban-daban gaskiya yana da daɗi kwarai da gaske ana to wannan talbina ɗin akwai wani irin ku yi haƙuri kunun fulani da ake yi shi ba fura ba eh, shi ba zallan kunu ba yana da ɗan kauri haka ana yin shi da kauri sai a zuba mai nono sai ya ɗan tsinke kaɗan amma ba asali irin kunu mai gaya ba ba asalin kunu mai gaya ba a shabbal a shabbal ai fura kenan eh Allah Allah Allah Allah taimaki ma daki hafizahullahu wa ra'ahu wannan muna kiran shi gaibal gaibal duk wanda ya san wannan gaibal ana yin shi da kauri haka dukkan shi gudaji gudaji ne baya tsinkewa ana yin shi da kauri to amma idan aka zuba mai nono sai ya tsinke to talbina irin wannan talbina laraba suna yin makamantan shi zallan garin alkama ne ake nika sai a yi wannan abin sha ɗin da kauri wani sa'in akan daka dabino shi ma a tankaɗe garinsa sai a kwaɓa su da sai a zuba mai nono a zuba mai nono <clears throat> to ana kiran ki talbina wannan marar lafiya yana taimaka marar lafiya sosai mun san ko a nan gida ne marar lafiya wani sa'i ya fi son kunu-kunu haka a kan abin taunawa kaga marar lafiya ai ba za ka kama doya ba <laughs> kace doya ko wali ya ce ta bare walihan yawa dan kunu kunu dai haka to ya sufa haka to wannan laraba suna kiran nasu talbina to wato yana da kyau a talbina lil a bawa marar lafiya irin wannan yana ƙara masa ah, lafiya da kuma sauƙi daga ciwon da ya yake fama da shi. Game da wannan imamul Bukhari Allah ubangiya masa rahama ya ruwaito mana hadisai guda biyu na farko yake haddasa na Ibbanu ibn Musa, akhbarana Abdullahi, akhbarana Yunus ibn Yazid, an Uqailin an ibn Shihabin, an Urwata, an Aisha ta radiyallahu anha. nana Aisha Allah ubangi ya ƙara yadda a gare ta annaha kanat ta'muru bit talbini lil marid nana Aisha idan ta ji wani yana fama da rashin lafiya to ta kan yi umurni a rika masa irin wannan kunu walil mahzuni ala halisi ko mutumin da yake cikin bakin ciki game da mutuwa da aka masa ko rashi da yayi wato yana kwantar da zuciya yana natsar da zuciya wa ta taquluna na Aisha din ta kasance tana cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle na ji manzon Allah tsira da amsa tabbata a gare shi ya kulu yana cewa inna talbinata shi irin wannan kunun talbina tajummu fu'adal marid tana hada zuciyan mara lafiya shi ne ta jinmu daga jamma ya jinmu wato yakan samu natsuwa yakan samu abin nan kwanciyar hankali wata zahabu bi ba'adul uzni kuma yakan tafi da wani wato shafi na bakin ciki da damuwa da frustration haka irin wannan kunu to shi yasa idan aka ba mara lafiya yakan samu natsuwa sosai ko kuma mutumin da yake fama da bakin ciki da kunci da damuwa game da rashi da aka masa na wani nashi to wannan shine at-talbina idan aka je google aka yi googling at-talbina to nan za a gan wata ila a kawo hoton shi hadisi na biyu Imam bukhari Allah masa rahama yace haddathana Farwatu bnu Abi al-Maghra haddathana Ali Mushir an Hisham an abihi an Aisha radiyallahu anha ana Aisha Allah mun ya ƙara yadda a gare ta ummul mu'minina matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annaha kanat ta'muru bit talbina ta kasance tana umurni da a riƙa yi wa marasa lafiya irin wannan abin sha da kuma wanda suke cikin damuwa da baƙin ciki wata ƙolu tana cewa hikiman ba su ɗin huwal baghibun nafi huwal baghib nafi ba a san shama yana da amfani yana da amfani yakan tafiyar da damuwa da baƙin ciki wannan ima nau'i ne na magani gaskiya nau'i ne na magani sai babu A su'uq a nan shi ne wato sa abu ta hanci A suuq asalin kalman ita ne ɗure ɗure yadda ake ma yara ɗin. a kama yaro a makure shi a maƙe hannun shi a riƙa. zuba mai abun sha ta baki a toshe hankin shi kamar rai zai fita sai a saki sai ya ja sai ya ja idan yaro yana fitinan zai ci kuma an ba shi baya sha ɗin to a tsukurin ya kasu kashi biyu akwai wanda yake ta hanci akwai wanda yake ta baki amma wannan ta hanci ake ta hanci imamul bukhari allah ubangiya masa rahama ya kawo mana hadisi game da wannan akwai maganin da manzo Allah sallallahu ya sifanta mara lafiya a rika zuba mai ta hanci yana shiga a rika zuba mai ta hanci yana shiga in san wani sa'i ina jin akwai roban da ake zira ta hanci ko ana yawa ana sanya mutum abinci ta wajen ana injectin masa yana shiga game da wannan ɗin imamun Bukhari Allah masa rahma yake haddathana Mu'alla ibn Asad haddathana Wahib an ibn Tawus an abihi an ibn Abbas radiyallahu anhu kuma Bilahi dan Abbas da mahaifinsa Abbas din Allah umangi ya ƙara yadda a gare su ya ruwaito hadisi anin nabi sallallahu daga manzon Allah yace ihtajama yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijama yayi hijama manzo Allah yana hijama lokaci lokaci ba wai sai rashin lafiya ya kama shi ba hijaba ana son mutum ya aje ko wata wata ya rika yi ko bayan wata biyu ne ko uku uku ne amma ana so ya rika yi kamar yadda zamu ga waɗansu a rayuwarsu suna da watan da suke zuwa check a musu dukkan gwaje-gwaje da bincike na duba lafiyansu ba wai don suna jin rikin lafiyan ko ciwo ba ne a'a wannan manzo Allah sassar yana yin hijama wa a'ata hajjama ajarahu kuma yakan ba ma wanda yake masa hijama din nan ladansa yakan biya wasta'afa wasta'afa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan su'ud ne ya tura magani ya zuba magani ta hanci duka don a samu eh, lafiya domin shi na hanci din suna ce yana zuwa kwakwalwa yana zuwa kwakwalwa abinda ya shafi ciwon kai ne da kwakwalwa da makamantansu ya sa ake sa shi ta din Da babin da zai tsara mana bayani na goma yace babu sa'uqi bil qustil hindi waɗansu irin saiwoyi ne saiwa saiwa da jijiyoyi haka wanda ake samun ana kiransu qustul hindi Indiyan, abin nan qust wal akwai wanda kuma shi kuma a teku ko a kogi ake spirit irin waɗannan saiwoyin to shine manzo Allah ta ya yi umurni a rika wannan a rika amfani da shi ɗin ana zubawa a hanci duka waɗannan abubuwan da nake faɗa idan da za a je wajen masu islamic tennis za ka ga duk sun san su wata ila su nuna maka waɗansu suna kawo su daga misira daga saudiya da suna ta abin nan waɗansu daga algeria itatuwan da ba sa samuwa a nan za ka ga duk suna odansu daga ƙasashen larabawa amma waɗannan na tura muku su a group za ku gan na tura muku su a group wadan mai fari-farin shi ne na kan wanda ake cire su a kogi teku haka shi kuma ɗayan wanda yake mai ruwan ƙasa-ƙasan shi ne Hindu. hindi idan aka samu su ƙwararru a kan magugunan za su ce tafasawa ake yi kwaya ake musu a zuba ɗin ko nika su ake a yi gari da shi a rika zubawa duka dai akwai na gari shi da na duba akwai kuma na saiwowin shi ga nan to wannan daga indiya ne ana kiran shi ko kuma suna ne kawai na al'ustul hindi ko kuma asalin shi daga indiya ne akwai walbahari wanda kuma a kogi ake siro shi da teku wa kustu mislul kafur wal kafur ana kiran shi alƙusto da ƙafun ana karanta shi da kuma alƙusto da kafun da sinun da ta'un nan kafun a madadin ƙafun a can sai ta'un a nan a madadin ƙa'un a can can alƙusto nan alƙusto kamar yadda za ka je alkafur kafur wannan da muka sani wal duka ana kiran shi da ƙafun da kafun wa mislu kushifat wa sama'u kushifat ana ta kushifat kuma ga shi can gaba a wata riwaya ana karanta shi da idha sama'u kushifat ko kushifat ay aka cire sama aka kwaye sama yadda ake kwaye fata daga bikin rago idan ana fiɗa wa ƙara abdullahi ƙosifat an faɗi asalin kalman ana kiranta da waɗannan salo biyu ɗin da kafun da ƙafun da ta'un da ta'un ta hadisai guda biyu da imamun bukhari game da wannan ya to mana Allah ubin ya masa rahama na farko yake haddasa na sadaqatu ibnul fadli akhbarana ibn uyayna qala sami'tu az-zuhriyya عن عبيد الله بن أم قيس عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إتا أم قيس إن ير محصن تتتاج من زن الله سيراد أمس على سبتا أغريس يقول ينا كيوا عليكم بهذا العود كنغني سيووين wato annabi salsala yake ina horanku ku ci waɗannan saiwoyin alhindi al'udul hindi al'ud alhindi an danganta shi daga indiya maybe an fi samun su daga can fa inna fihi sab'ata asiyatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana warkar da cututtuka wajen bakwai yana warkar da cututtuka wajen bakwai يستعط يستعط به من العذرة واتو أنا سنياش أحنسي يشبت هنسي Ma ruwan ne ake abin nan ko kuma garin ne ake sheka duk dai gashi nan wa yuladdu bihi min zatil dambi sannan kuma ana sanya shi gari garin shi idatul jambi yana magani wani ciwo da ake kiran shi zatul jambi da minal uzrati da zatul jambi duk waɗansu ciwo ne wanda ake samun su a kai ciwon kai da damuwar raɗaɗin kai da waɗansu abubuwa dai to shi yana magance wannan ɓangaren kwarai da gaske a wani hadisi shi ibnu abbas din yake a ah, shi um, ummu qais din eh, eh, shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi na je masa dibnilli da wani ɗana lam ya ta'am wanda bai kai cin abinci ba ɗa namiji yaro namiji kenan bai kai cin abinci ba kamar za mu iya ce mai jariri bai fara cin abinci ba fabala alaihi sai yaron yi wa manzo Allah fitsari a jiki fada'a bima'in sai manzo Allah sallallahu yayi umarni a ɗebo masa ruwa da aka kawo ruwan farasta alaihi sai manzo Allah yayi ya ruwan akan fitsari da kuma tufansa kawai me yasa manzo Allah sallallahu ya yayi ya ruwa kuma da fitsari ne na'am namiji ne duk mun faɗin shi ko inda mace ce fa ko ta kai cin abinci ko ba ta kai ba yawa idan ta yi ba mutum fitsari haka in abin da sai an wanke an jirgi amma amma namiji in bai kai cin abinci ba yayyafa ruwa kai a ce amma in ya kai cin abinci nan ne shi ma sai an jirgi an wanke an matse haka an tsani wannan shi ne me hikimar haka na taɓa faɗa wanda malamai suka ce asalin shi namiji an halitce shi ne da ƙasa ƙasa annabi adam ko asali an halitce shi ne da ƙasa yumbu haka taɓo ƙaga taɓo kuma yana da tsarki ƙasa tana da tsarki in ba na jasa ba ne a kanta kana taimama da ita a madadin alwala kuma kana sallah za ka iya sallah ka yi alwala in ba kiɗa ka yi a kan ƙasa wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan manzannin Allah da Allah ya aiko ni kadai ne Allah ya sanya mun ƙasa ta zamanto mun da ni da al'umma ta abin tsarki madadin ruwa sannan ta zamanto mun kuma wajen sallah an yadda ya zama to ayyuma rajulin adrakatu salatu falyusalli duk wanda sallah ta kama shi yayi alwalan shi yayi kawai amma annabawa da manzannin farko banda manzon Allah dai duk wanda lokacin ibadar shi yayi ko lokacin sallan shi ba duk inda yayi bai yi ba ibadar ba ta ba sai ya je asalin ɗakin bautan amma manzon Allah sallallahu aka sauƙaƙa masa da shi da al'ummaka, in ciwo kake yi a ce sai ka in lokacin sallah sai ka gudu ka shigo inda masallaci ke kaga akwai aiki idan kana tafiya a daji a matsayinka na matafiyi in lokacin sallah ya sai ka garza ya kage inda masallaci in kai manomi ne a daji shi ma sai ka je inda masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai mu'amalanci al'ummata da wannan wahalan ba da tsanantawa yana daga cikin irin sauƙin da Allah yi wa al'umma ta shi ne duk inda sallah ta kama ta shi kawai ta yi kabbara ta yi ƙasan an yadda an tsarkake ta an tsarkake maka ita sannan in babu ruwa kawai ka buga ta haka kawai ka shafa a fuska ka shafa a hannu shi ne madadin alwalanka to wannan ƙasa kenan shi ya yasa ake sha namiji idan yaro bai kai matsayin cin abinci ba ko shan abin sha to in yi fitsari kawai yayyafa ruwa ita kuma mace da mai aka halicce ta kaga ita ai tsoka ce aka ciro haƙarƙarin annabi adam shi kuma ai jini ne da aka ciro shi ai kaga akwai jini jini kuma menene na najasa ne ubiman alaikumul maitatu waddam to ita da jini da tsoka mai jini aka halitta ta shi yasa aka malamai ne suka yi wannan analysis malaman addinin musulunci shi yasa ake wanke na mace a matse sai kuma namiji a yayyafa idan dai matukan bai kai cin abinci ba kaga shi ma ruwa anan ya zama to maganin wannan fitsari an yayyafa an kawar da wannan sai babi na goma sha ɗaya na ce ayya sa'atin ya tajin wani lokaci ne ya dace mai hijama ya riƙa yin hijama wani lokaci ne shin akwai lokacin da aka ƙayyade mai hijama ya riƙa yi Wa ta wahtajama abu musa nailan abu musa al'ashari ya yi hijaman shi da daddare ne a takaice a cikin sharhin wannan hadisi can idan aka koma sharhin sayul bukhari nan babu wani lokaci kayyadaggi ta aka ga lokacin da ya dace a riƙa hijama ga lokacin da bai dace ba sai dai wasu malamai suna cewa ana lura da lokacin tsananin zafin rana lokacin da ake tsananin zafin rana to suna ganin jinin mutum ya ya tafarfasa ya tafarfasa bai kamata a yi wannan lokacin ba a yi da safe ko kuma can da yamma a lokacin da yanayi ya yi sanyi haka domin ko haddi ake tsaidawa haddi na yanke hannu za ka ga ba a yi da lokacin rana tana tsanani kamar karfe ɗaya su sha biyu su abin nan ana yi da safe ne irin su karfe tara ko kuma da yamma bayan la'asa ko a saudiya da haka in za su yanke hannaye na masu laifi haka suke to amma idan za a kashe mutum haddi fa to an fi so lokacin da jinin ya fita farfasa don ya yi sauri ya tsiyaye mutum ya tafi ba zan manta ba lokacin buhari yana mulkin soja in za a harbe yan fashi da karfe sha biyu rana ake sawa saboda a lokacin jinin ya tsinke ana harbe shi duk jinin zai tsiyaye mutum sai ya saurin mutuwa saurin mutuwa da likita a gefe sai ya zo ya auna ya tattaba ya tattaba ya tabbatar ya mutu tukuna a kiri idan ba musulmi ba ne a kirawo fasto ya mai addu'a idan kuma musulmi ne a kira liman ya zo ya mai addu'a sannan a nemi kuma wani saƙo zai faɗa wa ‘yan uwa da iyayensu ba haka za ka samu lokacin a filin su kwanan wajen university of jos don maita daga dilimi wanda ya san jones da kyau daga dilimi can wajen gangare kamino daga nan za mu buga da ƙafa wani riga masu zuwa harbin ma mu zauna nisan gaske ne da shi nisan gaske ne da yake sa kai ne sai an je amma da aike ne fa sai a noke a ce ya yi nisa to wannan ita ce hikiman duka idan muka duba ana duba maslahan ɗan adam me yasa ake yankawa da sassafe ko kuma aka yi hijaman da safe lokacin da abin nan saboda kar ɗan adam ya tutu? shi ma me yasa sai da rana in za a yanke mutum a fille mai kai ko a harbe shi a tsaida mai haddi ake zuwa da tsakiyar rana lokacin da waje yake da shi ma don ya saurin rasuwa karya wahala duka maslahan ɗan adam ne to amma gaskiya a sharhi babu wani lokaci sai dai za a duba maslaha A wani sa'i da za ka ga sha biyu ranar a wani gari za ka da a wani ma ranar mabata da zafi ko da irin damina ɗin nan za ka ga wani sa'i babu irin wannan zafin amma kama irin ƙasashen laraba da ba a ruwan sama ba a ruwan sama akwai zafi ƙwarai da gaske to game da hadisin nan da yake tantance lokacin ah, yin hijama akwai hadisi guda ɗaya da imamul bukhari Allah masa rahama ya kawo mana inda yake haddasa na abu ma'amar حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم manzo Allah sallallahu ya yi hijama a watan Ramadana ya yi hijama a watan Ramadana yana yana azumi yana ya yi hijama bi ma'ana aka mai kaho saboda akwai bambanci tsakanin fidda jini da ɗura da ɗura jini inda ɗurawa ne to zai karya azumi saboda wani abu ne ake cigarwa a jiki wani abu ne ake cigarwa a jiki kuma shi jini yana madadin abinci da dukkan sinadarin da abinci ke bayarwa jini na bada su sai sa za ka ga mutum zai iya rayuwa kwana uku ma in jini ake kara masa ba tare da ya ci wani abu haka nan ma yana rayuwa akan drip har ya kwana uku in drip ake ƙara mai wannan ya ƙare a sa wannan duk irin waɗannan akwai sinadaran da suke ba da madadin abinci to akwai bambanci tsakanin ingestin abu ɗura abu da kuma fidda wannan jan jinin ake a fidda jan jinin ake a fiddasi babu matsala babu matsala to manzo Allah ya yi sannan kamar yadda na faɗa a makon da ya wuce fihi hijama ɗin abin mamaki gurɓataccen jini kawai yake ja wanda ya lalace wanda yake akwai cuta a jiki da ya zo gun jini lafiyayyen mai asalin za ka kwata-kwata ba zai ja shi ba sai ya tsaya haka hijama yi zai tafi dukkan kwayukan cuta da lalura da ciwo da menene din wani ma idan yana ja za ka ga yana kumfa jini yana kumfa haika ganci gan shi gurɓatacce ne ba za ka gan ja sosai yadda yake natural haka ba za ka gan dai ga nan kala-kala shi idan ya kalle shi zai ga abubuwa da yawa a ciki manzo Allah gaskiya gaskiya yana yawan umurtan musulmi su riƙe harkan kafon nan su riƙa yi su riƙa yin hijaman nan akwai waraka matuƙa mutum yana samun lafiya matuƙa wani sa'i ko mantuwa ko sha'afa ko yawan abin nan ciwon kai za ka ga idan ana yi su masu yi ɗin sun sani za ka wallahi kwakwalwar mutum da fahimtar mutum da tunan yana zuwa fiyo haka ka ga ya watsake wani sa'i har ido laluran ido na'am na'am eh a dunkule a daskare kwarai da gaske eh, eh sosai sosai baki ga kinan kala kala wani za ka gani kala kala Allah rufa asiri Allah rufa mana asiri to manzo Allah dai yayi a azumi babu wata matsala ina fata an gane to kuma ya biya bai masa hijama ya biya akan sana'an jini kuma jini ana ɗaukan shi najasa to kuma ya biya wannan wanda ya wannan aiki to shi ma malamai sun ɗan ta abin nan suka ce tun da manzo Allah ya ya ba ki ladan wahalan da ya ba wai ladan jinin da ya cire ba saboda jini na jisa ne da aka biya na jinin kaman an sai jini ne kare ne da aka haramta shi ko alade sai aka zo aka biya kuɗi ta mun taɓa cewa a nan karen farauta da aka masa training idan za a sai da shi ba karen ake sayarwa ba kuɗin da aka kashe wajen yi masa training shi ake biya da tarbiyyantar da ke sai ake biya amma idan karin ne zalla to an ci kuɗin kare eh, an ce a ci naman shi amma an ci kuɗin shi an gudu ba tsira ba ke. wannan abin da malamai suka faɗa kenan eh, sai za ka ga kare idan ya manyanta kaman a rigajen fulani ne a nan na sani in kare ya manyanta ko ya koma ta kadari mai cin kaji ko cin ƴaƴan eh, tumaki wani karin sai ya fara zamanto wild sai kaga in tunciya ta yi waye kiɗan ya rika kama ƙananan na yana ce to kare ya zamanto kuma ba mai gadi ba kuma mai ɓarna ne to iri wannan za ka ga kawai za a kira masu cin kare kai a su biram kenan wanda muke tare da su ake bawa lahi a wani da ya zo kawai da ya shafi bayansa haka ya kaga karin yana bi ba zai ɗaure shi ba ba zai mai komai ba kuma kai mai karin a lokacin duk yadda ka kira karin ka tare shi ba zai bi ka ba wallahi wata rana za su kama wani kawai na ceto ni zan gaya zai kawai da ya zo shafan shi kawai ya kalle shi ya shafe shi kawai na ga ya wuce kare yana bi wallahi na kalle shi ya kai daga nan kasu da yake tsaunuka ne ya tsallake wani rafi haka na ɗauka karin in yanzu rafi zai juya sai na ga kawai ya tsallaka ko kai mai shi ka juya shi ba zai taɓa ka ba sai na tambaye shi biron ni na ce ya kuke yace akwai wani alkawari a tsakaninmu ne wani alkawari mai karfi a tsakaninmu na ce kaje za a je a gasa za a je a ci wai wai shi ma irin laƙani ne wai irin wani laƙani ne da ba a sani ba akwai alkawari mai ƙarfi a tsakani na ce to Allah tsari babu na goma sha biyu yana ce babu lahajini babin nan yana nuna ya halatta a yi hijama fi safari a halin tafiya tafiya ta kama ka ta yi tafiya wani gari ka yi a can mutum ya je umra misali sai ya haɗu da masu hijama a cikin kuma nema a sannan wal ihram a halin da kake cikin ihrami idan akwai laluran yin haka domin laluran yin haka babu laifi ko da mutum yana cikin ihrami lura ce amma wanda babu fidiya mutum eh, zai yi hijama imamul bukhari ya ce allah masa rahama qalahu ibnu Buhainat. ta ibnu buhaina shi ya faɗi wannan anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ko yana cikin ihrami na umra ko yana cikin ihrami na aikin haji zai iya yin hijama amma idan lalura ta kama sosai idan lalura ce ta kama kuma babu wani babu wani fidiya haka game da wannan imamul bukhari Allah masa rama yake haddasana musaddad haddasana sufyan an amrin an tawus wa ata'in an ibn abbas قال عبد الله بن عباس يتي احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم قال الله صلى الله عليه وسلم جامع yana cikin haram, a wani gu da ake kiran shi a hanyar madina ne daga madina zuwa makka wannan waje yayi menene eh, ne aljamal sunan wannan wajen annabi kuma yayi a kai ne kai ne yake tsananin ciwo sai ya hijama kan kuma yana cikin ihrami zai tafi haji zai tafi wannan babu wata matsala sai babul hijamati min da'i kaga wanda mutum zai rika yi ne kawai don ya samu lafiya amma wannan wani ciwo ne ya kama shi na musamman da ya kama dole sai ya yi hijama ko kuma hijaman tana magancewa imamul bukhari ya kama na hadisai guda biyu na farkon su yace haddasa muhammadu ibn muqatilin qala akhbarana abdullah akhbarana humaydun tawil An أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر an tambayi ana dan maliku Allah ƙara yadda a gare shi game da bawa mai wato hijama lada domin malamai sun ta abin nan sukan abun sana'a ce ta fidda jini jini kuma najasa ne kuma ta ya za a biya ka Kaman an yayi sana'an abin da Allah ya haramta najasa ne sai aka biya shi a kai shin kuɗin jinin aka biya shi ko kuɗin aikin da ya yi to shi ne faƙala sai anas ya ce ai ihtajama rasulullahi sallallahu hajamahu abu taibata manzo Allah sallallahu ya yi hijama shekaran karan kanshi wanda ya masa hijaman ne abu taibata wa atahu sa'aini min ta'ami manzo Allah sallallahu ya baki mudu biyu na abinci a madadin mene aikin da ya masa wa kallama mawalihi fa khaffafu anhu sai shi ana sai ya tambayi masu aikin mutanen wannan mutumin ya sa baki aka rage wa manzan Allah su sal aka yi rage aka yi rage wa kala inna amsala ma bihi manzon Allah sassara ce mafi kyawun abin da za ku rika neman magani da shi alhijama to hijama wal kustul bahari da wancan kustudin da muka faɗa na kogi wanda ake ciro a kogi sai woyin nan da ake ciro a kogi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce suna da tasiri kwarai da gaske wajen magance ciwo wajen samun lafiya a jiki wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi la tu'adhibu sibyanakum bil ghamzi min al uzrati wa alaikum bil qist kada ku azabtar da yaranku wato bil ghamzi min al ga wani irin magunguna da suke ba ma yara ke sun al ghamzi min al uzrati sunan irin wannan maganin ne wanda ake suke amfani da shi manzo Allah ya nuna musu su bari wa alaikum bil qusti ku rika amfani da qusto din nan yana da sauki ga yara da warkar da ga dukkan abin da yake damun su magunguna ne na ciwon kai sai manzo Allah ya faɗi abin da yake sauki kuma yake kawo magani akan wanda suke amfani da shi a su laraba a lokacin sai manzo Allah ya ce a bar wannan yana azabtar da yara wannan yana azabtar da yara a rika musu irin wannan ya fi sauƙi a neman wannan saiwa da take cikin kogi wanda ake kiran shi al-qustul bahari bahari duk waɗannan abubuwa idan mutum ya je neman su a shaguna watakila yan waɗannan eh, eh, ko mala abdullahi watakila in aka tambaye shi za ku ga ya nuna ko yake ba masu islamic chemist in wani ya fi wani sanin ilimin abubuwan wani ya lakance su sosai yana da su wani nashi karami ne wani nashi har waje yake tafiya yana kawo su yana kawo su da inda muka san likitoci suna da kwarewa wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan sani da abin nan to su ma haka yan hijama ɗin yan islamic chemist ɗin amma wataƙila waɗannan ne za su iya samuwa gun su mala abdullahi duk waɗannan abubuwan sun karanta su sun laƙance su da yake sana'ar mutum ta ta'allaka da wannan za ka ga mutum bai wasa da su suna karantawa suna karantawa duk waɗannan mutum yana da littattafansu amma da yake ba harkan shi bane ba harkan shi bane ko ka karanta sai ka je su sun san mahaɗi sun san mahaɗi yanzu ta ce wani bai da lafiya ku je ku ba shi zuma ya sha kaga sai eh, ka ce kwantiti cokali nawa so nawa da safe so nawa da yamma babban cokali ko karamin cokali kafin a yi bacci ko kuma abin nan kafin a karya ko bayan an karya duka to wannan abubuwan su ne irin su za su faɗa maka za su faɗa maka yawa mutum ne bai da lafiya misali yana fama da malaria ya kace to ka je a a maka ka nemo chloroquine da da b complex da panadol kaga to eh, zai je kai a bashi ko za a ce da shi so kaza za ka rika ma to kaza za a rika maka zuwa kwana kaza kafe da yamma kaza kaza kaga kawai ai kai ka ce je sai sayi chloroquine da menene kai to amma idan ya je kan din ai dole a ce ga yanda za a yi amfani da quantity din Yau a yawa wato, eh yawa eh wani sa'in ya ce sai ya je Kano Kano zai kawo tun da ya game da hijaman ya same su domin akwai ranakun da ake akwai ranakun da ba a yi duka da sun karanta to sai na ƙarshe hadisi a wannan babin sai mu tsaya insha Allahu Imam al-Bukhari Allah masa rahama yace haddathana Sa'id ibn Talib qala haddathani ibn Wahab qala akhbarani Amr wa ghayruhu anna Bukayran haddathahu anna Asim ibn Umra Umar ibn Qatada haddathahu wato anna Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma jabiru ɗan abdullahi sahabin na mai albarka da daraja adal muƙanna ya je gaida muƙanna a matsayinki na mara lafiya ya je dubiya sun makala ya ce ya ga muƙanna illa abrahu hatta tahtaji shi jabiru da ya kai masa ziyara ya gaishe shi ɗaya ce kayi muƙanna wala ba zan bar nan ba sai kayi hijama ya ga ciwon nashi da zazzabin nashi yana bukatan hijama yana ce ba zan tafi ba sai ka yi hijama domin fa'inni sami'tu rasulallah sallallahu ya ƙun. min na ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kunne na yana cewa inna fihi sifa'an lallai akwai waraka cikin yin hijama lallai inna lallai tabbas fihi sifa'an akwai waraka wajen yin kafo da hijama saboda haka ba zan bar nan ba sai an kira mai hijama ya maka hijama domin ne da a yanayin da ya ganci din to lallai zai buƙaci hijaman tunda manzo Allah ya tabbatar ya ƙarfafa cewa ana samun sauƙi wajen yi ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya shafi karatunmu na yau ina fata an gane ko wannan shi ne